alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode ma Allah subhanahu wataala bisa ga baiwa ce da rahama ce da ya ba mu ikon haɗuwa daidai wannan lokaci a masallaci na Abubakar dan ci gaba da karatu a cikin littafin sharhin arba'una hadisi insha Allah subhanahu wa ta'ala muna cikin hadisi na goma sha hudu muna a shafi na ɗari da arba'in da hudu shafi na arba'in ɗari da arba'in da hudu wannan darasin namu shine darasi na tamanin da biyar <coughs> darasi na tamanin da biyar wannan hadisi na Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an satin da ya gabata mun ji mataninsa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce baya halatta jinin mutum musulmi sai da ɗayan abu uku wanda ya aure daga baya ya zina sai wanda ya kisan kai sai wanda ya ridda mun fara karatu a cikin sharhi sai lokaci ya tsayar da mu daidai illa bi ihda salatin shine kan darasin mu na yau na 85 illa bi ihda salatin jini na mutum musulmi bai halatta sai da ɗayan abu uku illa bi ihda salasin sai da ɗayan abu uku ya'ani bi wahidatin min salasi manufa sai da ɗaya daga cikin abubuwa guda uku na ɗaya daga cikin su as-sayyibu zani wanda ya aure kuma daga baya zina ya yi aure aure ingantacce kuma ya sadu da matar to shine yanzu in ya yi zina nan gaba sai a jefe shi har ya mutu malam ya ce asayyibu fasayyibu zani ya hillo damu wanda ya aure kuma ya zina to jininsa ya halatta a musulunci wasayyibu kalimar asayyibu huwa allazi jama'a Shi ne wanda ya haɗu da abokin zama ne na aure fi nikahin sahihin a cikin aure ingantacce a shari'a aure ne da dukkanin sharuɗa da dukkanin rukunna da duk abin da musulunci tanda na kullo arme to wannan armen ya cika shi fa zana ba'a da an an'amallahu alaihi idan yayi zina ba da an amallahu alai bayan Allah ya mishi ni'ima bi ni'matin nikah ni'ima aure as-sahihi ingantacce kaga aure ni'ima ce to bayan Allah ya mishi ni'ima ta samu aure kuma sai ya butulce ma wannan ni'ima ya zina sara mustahiqqan lil qatl to yanzu ya zama ya cancanta a kashe shi wannan shine hukuncin musulunci zalika hukumullahi anzalahu walakin sifatu qatlihi sai dai sifar yadda za a kashe wanda ya yi zina bayan aure sanazkuruha za mu ambace ta insha Allah ta'ala fil fawaid a cikin lissafin fa'idodin hadisi wa mafhumu qawlihi ma'anar faɗar manzo sallallahu alaihi wasallama annal bikra la yahillu damu wa mafhumu qawlihi as-sayyib mafhumin faɗar annabi ne ce as-sayyib za a fahimci kenan annal bikra la yahillu damu wanda bai yi aure ba jininsa bai halatta idza zana in yayi zina shi wanda bai yi aure ba hukuncin sa bulala ɗari ba kisa za a yi mishi ba bulala ɗari albikir namiji bai yi aure ba ko mutum da bata yi aure ba shine albikiru suna na namiji da mace ba mace da aka ce ma albikiru ba haka asayyibu ba mace ba ɗai, namiji wanda ya aure sunansa asayyib mace wanda ta yi aure sunanta asayyib namiji wanda bai yi aure ba sunansa albik macen da bata aure ba sunanta albik mafhumun wa huwa alladhi lam yujami' shine wanda bai abu da abokin zama ne ba fi nikahin sahihin a cikin aure ingantacce ma'ana ba a samu saduwa ba tsakanin shi da mace wadda aka kulla aure tsakanin su aure ingantacce a shari'a wannan shine na ɗaya daga cikin uku da musulunci ya halatta jininsu wan nafsu bin nafs da rai da rai ya kisan kai shi ma a kashe shi kamar wanda ya yi kisan kai al-maqsudu al qisas abinda aka da shi sakarya ai annahu idza qatala insanun insanan idan wani mutum ya kashe wani mutum amdan da gangan qutila bihi sai a kashe shi saboda ya kashe wannan amma bi shurutul ma'rufa sai an bi sharuɗa da aka sani a shari'a akwai sharuɗa ba da kirari ba kawai ce wani ya kashe wani ce to a kashe shi a ya samu shaidu a dillai guda biyu ko kuma ta hanyar kasama ta hanyar samun wasu alamomi da tsoron rantsuwa hamsin a kansu tabbatar da wannan hukunci na wanda ya kisa shi ma a aiwatar mishi da kisa yana bayuwa zuwa ga samar da ingantaccen rayuwa ga 'yan adam wata ke cike da aminci da zama lahiya tabbatar da wannan hukunci zai karantar da yawan kisa cikin al'umma in wanda ya kisan kai za a kashe shi to abin zai karamta kwarai za a karanta da zubar da jini amma saboda wanda ya kisan kai sai a ja kafa game da aiwatar mai hukunci ko ma ya zama aiwatar suwa ba ko a samu mishi wani yanci da Allah da banzo ba su bashi ba shi zai sa har masu kisa ba su saunar kisa don ba wani abu da kara ga su wanda yake faruwa saboda haka Allah ce wala kun fil qisasi hayatun kuna da cikakken rayuwa game da zartar da hukuncin sakariya wanda ya kashe a kashe shi na uku daga cikin wanda jininsu ya halatta a musulunci wattariku lidinihi wanda ya bar addini ne ya'ani bi zalika abinda yake nuhi da wannan al-murtad wanda ya ridda bi ayyi nau'in min anwa'ir ridda ko wani nau'i na nau'in ridda ridda akwai magana akwai aiki ana ridda a magance ko a aikace to duk wata hanya dai da take ridda ce sai mutum ya afka a cikinta to yanzu hukunci ne kisa ba a ridda a musulunci kayan mutum ya shiga musulunci dama musulunci na da doka ba a ridda ya yi ridda kisa sannan ba dole sai ka shiga ba ba wanda zai matsa ma sai ka shiga amma ba a yi ya haya ta kisa wa qawluhu cewa sai al-mufariqu lil jama'a wanda ya rabu da jama'a haza adafu bayanin wannan adafi ne na bayani yani anna tarika li dinihi duk wanda ya ba addini ne mufariqun lil jama'a ya rabu da jama'a musulmi kharijun anha ya yi tawaye ya fita daga cikin da za a za a yi mai hukuncin ‘yan tawaye, ridda fita ne daga jama'ar musulmi, tawaye ne hukuncin tawaye, ta ka za a yi mai hukuncin ‘yan tawaye da masu juyin milki, irin wannan hukunci za a yi mai, kisa. Min fawa'idi hadal hadith, malam yake daga fa'idodin wannan hadisi, abinda za mu fa'idanta na darussa ƙarƙashin wannan hadisi. na ɗai ihtiramu dima'il muslimina muna fahimta a cikin wannan hadisi akwai alhormantar da jinin musulmi jinin musulmi mai alfarma ne liqaulihi la yahillu damu mri'in muslim bai halatta jinin musulmi wa hadha amrun mujma'un alayh wannan al'amari ne da dukkanin malamai sun hadu akai ne dalla alaihi alkitab القرآن يا دليل أكان حرام شن زبر دجن مسلمي والسنة سنة من ذا الله ما تدليل أكان أكا والإجماع إجماع ما لم ما يدليل أكان أكا قال الله تعالى الله متعجزك يا في القرآن الكريم أشكم القرآن من درجة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ومن يقتل duk wanda ya kashe mu'minan mumini muta'ammidan yana mai da gangan ba kuskure ba fati za ku hutu kamako ne jahannamu wuta khalidan fiha wanda da mai imani zai dawo cikin jahannama da ya da wama ciki da laifi ne ya kai dawama da shi in bancin da hukuncin Allah mai imani bai dawama wuta to ba don wannan ba da zai dawama a ciki wa ghadiba Allah alai Allah ya fushi da wanda ya kisa wala ana hukuma ya tsine mai wa adda lahu azaban azima ya tanadan mai azaba babban azaba malamai magabata sun fassara wannan jumla haridan fiha ta da da za a yi mai hukunci da haka da ya cancanta amma dai ya riga ya riga ya cikin rubutun Allah duk wanda ya mutu da imani ko komi zama ne dan kaɗan to bai zawo ma wuta shi kawai ya hana wanda ya kisan musulmi ya dawo ma wuta shi na musulmi faqatul muslim kashe musulmi al-ma'sum mai tsararren addami jini wanda jininsa tsararre ne min a'zami dhunub suna cikin manya-manyan zunubai wala hada saboda haka awwalu ma yuqba bainan nasi farkon abin da za a hukunci tsakanin mutane ranar alkiyama fit game da jini ranar alkiyama hukuncin da za a fara yi na farko tsakanin mutum da mutum hukuncin jini wanda zuba da jinin wani a mai hukunci wanda aka kashe zai riƙe wanda ya kashe shi ya ce Allah ka tambaye wannan don mu ya kashe ni wannan ya abin da shahi haƙƙin mutum da mutum amma haƙƙin ubangiji abin da za a fara hukunci a kai ne sallah awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyama min amalihi as-salah aw salatuhu sallan mutum ta za a fara bincike Yana a bangaren haƙƙin Allah sallah aka fara bincike sallah aka fara hukunci a bangaren haƙƙin mutum da mutum jini aka fara hukunci wannan yana nuna girman sallah darajar ta wannan bangare kuma shi nuna muni da musibar da haɗarin zubar da jini na biyu anna gairar muslim wanda ba musulmi ba ya hillu damuhu jininsa ya halatta malam ya kun mu'ahadan matsawar bai kasance kafirin amana ba au musta'amanan ko wanda an ka ba izini ko aminci na shigowa kasar musulmi au zimmiyan ko wanda aka kulla wani alkawali da shi fa in kana kazalik idan kafiri ya kasance a ɗayan waɗannan matsayi guda uku fa a ma'asumun shi ma jini ne tsararre ne a musulunci ba a taba shi za mu ji bayani wal mu'ahad man kana bainana wa bainahu ahad wannan muka kulla alƙawari da shi kama jira bainan nabiyyu wa quraish kamar wanda ya gudana tsakanin annabi da qurayshawa fil hudaybiya a sulhin hudaybiya an jingine yaki ba yaki tsakanin mu da ku tsawon shekara goma kowa zai zama cikin aminci an yarjejeniya an rubuta takarda an sa hannu to irin wannan in musulmi ya taba shi ya tsallake iyaka Allah ya yi haramu haramun ne taba jinin shi wal musta'man allazi kadima min dari harbin musta'man ko shine wanda aka ba amana kafiri ne da tsakanin ƙasa da ƙasan musulmi akwai yaƙi to sai ya zo daga ƙasa ta lakin da hala ilaina bi amana sai dai ya shigo ƙasanmu da amana libai tijarati ya shigo da don ya sai da wasu kaya ne na sana'a au shira'in ko ya zo ne don ya sai wasu kaya au amalin ko ya zo ne don wani aiki kenan ka fahimci musulunci shina iya ba kafiri dama ya sana'a a yankin musulmi ya kawo ya sayar ko ya zo ya saya ko kuma wani aiki da ya cancanci shi ana ibri ne ya zo ya aikin Ba za mu wannan kafiri ana alhormantar da jini ne ma'asumun ana kare jini ne hatta wa in kana min qaumin ada. ko da ya kasance shi dan kasar da muka kiyaye da suna wa maharibin da na masu yakin ko da kasa ce da suke kiyaye tsakanin mu da su ta bayyana kuma suna yakan mu to in dan ƙasa ya shigo ta amana yayi kasuwanci ko yayi wani aiki to ba wani musulmi da zai kashe shi ya haramta a kashe shi la'annahu a'ata amanan khaffan dan ko ya yayi an bashi amanan amana khassan keɓantatta, an shi amana ta keɓance shi shi wa zimmiyu shi kuma zimmi na uku ɗinsu kenan wa huwa allazi yaskunu ma'ana shine wanda yake zama tare da mu wa nahmihi muna kare shi wani zubbu anhu muna ba da kariya daga gare shi kafiri ne da zamantakewa ta haɗa mu da shi da haka za mu kare shi wa haza huwa allazi yu'ti jizya irin shi zimmi dinnan shine zai ba da jizya badalan an himayatihi madadin tsaron da ake bashi ga rayuwa ta da dukiya ta wa baqa'ihi bi biladina madadin zaman da yake a kasan mu ta haka duk shekara zai biya jizya a karkashin wannan jizya za a kiyaye mai rayuwa dai za a kiyaye mai dukiya dai da mutunci ne ba wanda zai tsangwame shi wannan shine tsarin musulunci izan kenan kaulu wucewar manzon Allah la yahdu da mumri'in muslim bai halatta jinin musulmi yahruju bi zalika yana fita da wannan fassara ghairul muslim wanda ba musulmi ba fa inna damahu halal jinin sa ya halatta illa haula thalatha sai waɗannan mutum uku mu'ahad musta'mal zimmi su uku dinnan wa hum sune al mu'ahad wanda aka yi alkawari da shi wal musta'mal da wanda aka ba amana ta shigowa ƙasa wazumi da wanda yake mazamni yankin da musulunci ka iko musulmi na zaman da shi waɗannan su bai halatta ba to a tsarin musulunci ko in ka cire waɗannan waɗanda ya raga kawai abokan gaba waɗanda ba su bari mu zauna lahiya ba mu bari su zauna lahiya kullum neman suka yi da za su kashe mu mu ma neman muka yi da za mu kare kanmu to irin wannan musulunci bai haramta jini ba wanda ya zo ya kashe ka musulunci na haramta jini ne wanda ya tare ka ga hanya zai karfi kuɗi ko cin ma cikin gida zai karfi dukiyar ko zai taɓa matarka ko ɗanka ko ɗiyarka musulunci ya halatta ku yi gwagwarmaya kai da shi in ya kashe ka kayan shahada in ka kashe shi babu diya ko biyu ba a yi ma ga tsarin musulunci in dai wurin kariyar rayuwarka rayuwarka ya gabe da wurin ka kare rayuwarka sai ka kashe shi dukiyar kai ka nema wurin ka kare dukiyar ka kashe shi iyalin kai ka sanya walakanta wurin kare su ka kashe shi ga tsarin musulunci komai ba a yi maka kare ka ya halatta dole ka kare kanka to waɗannan kafirai guda uku da aka ambata mu'ahad ta aman zunni duk wanda ba su ba to mai yakantar musulmi na to su kai musulmi sai su yi hannu rabbana mai yakan da su zo kawai ya ce kwanta sai ka kwanta ko ya ce ina yi ka cikin gidan ga naka ce tana can cikin kici sai ka min ka ɗauko mai ce kwanta ka kwanta sai ya yanke ka don ɗin kana musulmi kaga bai yi wa hakan, haihu eh, dole ka kare kanka to wanda ba shi ba duk ka ga ya kantar musulunci shi kai ya kwallawa musulunci makida ya hana wasu shiga musulunci alhali musulunci ko bai rafkana daga duk wanda ka ya rosa shi duk wanda ka ya rosa musulunci to musulunci bai kyale shi ta ya zo ya rosa shi haka banza ko wanda ya tarbe musulunci hanya ya hana ya tafi ya tare musulunci bai yadda zai kawar da shi daga hanya ya wuce ga shugabanni ma kamar yadda muka sha maimaita wadda duk ka san karya gadon milkin su ai kawar da kawar da shi suke suna bari ne ba su bari da haka mutum ma ya hanka taba haƙƙi ne ko hanka taba ma abin da ba haƙƙi ne ba ma haƙƙi ne ba zai ɗau mataki bai kyalewa to bale babban haƙƙi na bauta ma Allah shi kaɗai da ta yi musulunci a bayan ƙasa na uku husnul ta'limin nabi wannan hadisi shi na karantar da mu kyawun karantarwa ta annabi sallallahu alaihi annabi yana karantarwa karantarwa mai kyawu yana bin hanya wadda ta shi sauƙaƙar da kusantar da ilimi zuwa ga fahimta haisu yaridu kalamuhu saboda magana annabi takan zo ahyana wasu lokaci ko wasu lokuta bitakasib da kakkafawa ta التكثيب saboda kakkafa abu يحصر المساحل yana takaitar da mas'aloli wa yajma'uha yana harhaɗa su wa huwa asrahu kuma ya yi saurin kiyayewa wa asra'u nisyanan kuma ya yi dadewa ba amince ba idan ana so a karantar da kai wani abu aka kassafa ma shi zuwa gida-gida aka rarraba mashi shi za ka yi saurin gane shi za ka yi saurin kiyaye shi za ka yi saurin rike shi kuma zai yi daɗewa ba ji da shi ba bisa ga a baka shi dunkule haka mafumu kenan kakkasawa wajen karantarwa a kakkasa abu zuwa kashi kaza mataki kaza hanya ta da ka sauƙaƙar da fahimtar abu da kuma ƙara kusanto shi da kuma iya kiyaye shi da kuma daɗewa ba amince shi ba saboda annabi sai dai wannan hanya ya kakkasa ya ce la ya hillu dabin murjin muslimin illa bi ihda salatin sai da ce sai da ɗayan uku sai zo da na ɗaya na biyu na uku wannan siga ta yi ƙarfi bisa ga a ce la ya hillu dabin murjin muslimin illa sayyibu zani والنفس بالنفس والتارك لدين يا المفارق إلى الجماعة أشي إلا بإحدى ثلاثة باي حالتا كذا سيد أبو أكو تصدق أكتش هكذا كي ميسواري ذاك تتروح هنكلنك ka natsu ka ajiye hankalinka da sauraren ya koma ga wannan da ka magana ka ji shin kashe-kashen da uku da mi da mina za ka ji shauƙi na na ɗaya da na na uku ce da abu uku abu uku ɗan gaba baka san su ba sanda aka magana don haka za ka yi shuru ka yi cit ka natsu ka mai da hankali don ka san su ashe hanya ce ta jawo hankalin wanda kake karantarwa ka kassafa mai abu suna sauraren yadda za a fayyace abin ya ka ba shi dunkule haka bai sa lura da natsuwa da fahimta gare shi kamar ka kassafa mai shi to annabi shina karantarwa da hanya mai kyawo ta hanyar shiga irin wannan matakin na kassafa abu na hudu anna sayyiba zani wanda ya aure yi zina yuqtal ana kashe shi bi rajmihi bil hijara da a jefe shi da duki wa sifatuhu sifar yadda za a jehe shi ayyu qaba a feshe shi wa yarmihin nasu mutane su rinka jifa dai bi hijaratin da duwatsu la kabiratin wala sagiratin kasu zama manya manya kasu zama yan ƙanana ƙanana matsakaita kar a yi manya-manya don manya-manya kwarai za su yi saurin kashe shi tun ba a samu fa'ida da hikimar yin wannan haddi ba don abin da a fa'ida da hikimar yin wannan haddi ya jiya ga ciki ne ya jiya ga ciki ne aka so za ka samu manyan duwa ku kila duci uku sun isa kashe shi komi su ko ƙanana ya aka sa sai a yi ta jiwa ya daɗe bai mutu ba kaga an wahalshe shi kwarai za ka sai a yi da matsakaita waɗanda ba za su kashe shi kai tsaye ba kuma ba za a ɗau lokacin da ya kamata a ce an ƙare ba a ƙare ba tsaka tsakiya li'annal kabira don manyan duwatsu taqtuluhu fawran suna kashe shi kai tsaye fa yafutul maqsud sai manoha ta kukuce min ar-rajm na ciwon mai an manoha ciwon wasagiratu kananan duwatsu ya biha zai azabtu da su qabla an yamuta kafin ya mutu bal takunu wasatan a dutsen da za a kebe mazinanci ya zama tsaka tsakiya shi ba babban dutse ba shi ba karami ba fasayyibu zani wanda ya aure zina yurjamu bil hijara ana jefe shi da duwatsu hatta ya mutu har ya mutu sawa'un kana rajulan aw imra'a duk dai la'alla namiji ne ko mace ne wannan shine hukunci namiji ne ko mace Bayan kala ƙa'ilun in wani mai tambaya ya ce, kai fa hu? ala ku musulmi ya za ku kashe wanda ya arme ya zina ta wannan fuska ana kwankwatsa mai duwatsu har ya mutu limaza la da sai dan mi ba a samun takobi a tsare waya ne kai tsaye da ƙarin nabi sallallahu alaihi wasallam alhadi annabi ya ce idza idan za ku yi kisa na shari'a wanda cancanta a kashe shi saboda ya taka dokan musulunci da tabba da hukuncin kisa a wannan to in za ku yi irin wannan kisa fa ahsinu ku kyautata alkitila sifar yadda za ku yi kisa ku kyautata ka ku mugunta kisa kenan ko cikin kisa akwai kyautatawa in na dabbobi na annabi ce ɗayan ku ya ɗada yuƙa don ya hutar da abin yanka ne kai ya ɗauko kilinge yuka dallasassa yana yanka ba yi. a ya tsada ya zama zuwa guda sai wanda aka yanka ya ji sauki dabba da aka yanka da ji sauki to haka wanda za a tsaidan mahaddin kisa shi ma a kyautata kisa to wace amsa musulmi za ku bai gashi kun ce annabi ya ce a kyautata kisa kuma ga ku kuna ciwon mutum da duwatsu har ya mutu ina kyautatawa take nan da wani zai ce haka ne ya amsa fal jawabu amsa annahu laysa al a sani ba wai ana nuhi ba bi ihsanul kitla da kyautata kisa sulukul ashal shiga hanya mahi sauki fil qatl ga kisa ba haka aka bar abin bude ba shiga hanya mai sauki ai musulunci tsari ne yuridu Allah bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr Allah sauki ya kari da ku bai da tsanani gare ku amma kuma sai a ce duk hukuncin musulunci kowane sassauka ne ba mai tsanani wanda ya halicci ɗan adam shi yake shata dokokin don haka ala ya alamu man khalaq وهو اللطيف الخبير وان دي يعني عارف اعدم يا سان ابينك يا سان ابين دي اتجاج بل المراد ابين اكدي بي اثال الكتلة دكتورة كسا موافقة الشريعة عايش دي ولا ودى شريعة تتش يعني انك ايش ودى شريعة تتش توشيني كيو تتاول تو ما شريعة شيء جي في وازعي da haka in an yi haka nan an kyautata ba a mugunta ba mafhumun kama qala Allah azza wa jalla kama da Allah ce wa man ahsanu min Allah hukuman wane ne mafi kyawun hukunci fiye da Allah wahi Allah hukunci mai kyau babu shi wa man ahsanu min Allah hukuman la ma yujadu abada babu shi ba wanda ya Allah hukunci mai kyau duk hukunce hukuncen Allah adalci na ahkamu adlu farajin muzani jefe mazinanci min alkitlatil hasana yana cikin sifar kisa mai kyau li muwafaqati shari'a saboda ya rere shari'a haka mai shari'a yake za ka wani mai shari'a ce shi an mai kyau za ka da wani malami yake ya kama farawo yau za a kashe shi sai ce ai da kyau sun kyauta wasu suna ganin ya ridda don hukuncin Allah a yanke mai hannu to in wanda ya kashe shi ya yi kyau ya kyauta kenan hukuncin yanke hannu bai da kyau bai yi kyau ba kenan wanda da an kai shi a da kyau amma dai abin yana da zurfi ba a saurin kafir ta mutum da wannan ba a saurin kaya ta mutum da abin da yake dundunkule yake ba ga hili ba haka in qala qa'ilun da wani mai cewa zai ce man hikimatu fi kaunihi yuqtal menene hikima a cikin tafantuwar wanda ya zina bayan ya aure a kashe shi a hazal waje akan wannan fuska ta jifa da duwatsu har ya mutu ni a hikimar da shari'a ta sa a yi jifa bisa shari'a ba ta ce a albashi shi ba da kibiya ko a fara kiriya takobi فالجواب عنها أن شهوة الجماع شهوة الجماع لا تختص بعضو معين باتا كيفانتوا ga wata gaba ayyananna idan ɗan adam yana saduwa da mace to sha'awar nan ta jima'i ba wata gaba guda ta ba daga cikin gabbai ne ka jin wannan sha'awar bal a'a takan gami kullal badani dukkan jiki ne idan mutum yana saduwa da mace dukkanin jiki ne yana jin sha'awa wannan saduwa yana jin daɗin wannan saduwar ba wata gaba ko wani yanki na jiki ne da wannan sha'awar bata shahe shi ba to Falon ma talazzaza lokacin da ya ji daɗi Falon ma talazzaza badanun zani lokacin da jikin mazinanci ya ji daɗi gaba ɗayansa almuhsani wanda kuma ya yi aure bi hadhihi al-lafzati al-muharrama da wannan daɗi na haram kana min al-munasab sai kasance abin da ya dacewa an yazuqa al-badanu jikin nan nashi shi dandani kullahu dukkanin jikin shi dandani alama radadin hadhihi al-uquba wannan azaba ta kisa allati hiya al-haddu wadda ita ce Falmuna falmunaka ba dangantaka izan kenan zahira bayanan nata dukkanin jiki ne ya ci daɗi to kamata dukkanin jiki ne ya ji azaba da haka aka ce a yi ba? sha hikimar yin ba. lakin sai dai bima za ya fito zina shin kam ita zina ta wata hanya za ta tabbata a ce lalle ne ya yi zina har ya cancanci a zarratar mai ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen musulunci ko bulala ɗari in bai yi aure ba ko jefewa da dukiya har ya mutu in ya yi aure sannan ya yi zina ta wace hanya za a kawai idan mun ga wani mutum ya shiga ɗaki da wata mata jim kaɗan sun hito sai mu ce sun yi zina mu kama su mu shehe su ko mu musu bulala ko a'a الجواب أمتى يثبت الزنا زنا لا تبتع بشهادة أربعة رجال تشهدون مذاهد مرضيين يرددوا adillai su hudu maza in uku maza guda mace babu karɓa ba hukunci dole sai su zama maza su hudu kuma yardaddu annahum ra'aw zakara zani kuma lalle sai sun ga al'auran mazinanci fi farjil muzna biha a cikin al'aura wanda yake zina da ita wala budda kuma lalle dole sai an yi haka in ba haka ba hukunci a shari'a zina ba tabbata sai da mutum hudu adillai da kowannensu idanunsu sun ga al'aura ɗaya cikin al'aurarta in uku sun ka ga haka guda bai ga haka ba ba za a mai hukunci ba ka aiki na abin sha da tsauri saboda Allah bai son a ce he bayi ne da irin wannan ɗabi'a bakan ɗabi'a hanyar kamar a tattanke ta ƙwarai yau shi za a samu haka saurara a hankalinka wace hanya za ta sauƙaƙa har mutum hudu su ga haka ya za a yi asa mutum hudu sun ga haka ko wani na zai yadda har mutum hudu su to su gane haka iya da waya ashe kenan in ba da wannan hanyar ba ko kuma ya zo ya faɗi da kai ne ce shi ya yi zina kamar za mu je gaba to wannan shine mataki na ɗaya a da haka wa shahadatu ala hadha alwajhi sa'abatun jiddan malam ce ba da shaidu akan zina bisa ga irin wannan fuska mutum hudu har su ga al'aura cikin al'aura abu ne mai waya kwarai sa'afatun jiddan yana da waya kwarai wala hada qala shaykhul islam saboda haka shaykhul islam yace ibnu taymiya rahimahullah ta'ala innahu lam yathbut az-zina bish-shahadati faqat innahu lam yathbut az-zina bish-shahadati faqat eh biz biz biz biz ko qattu babu fa'un ko eh innahu lam yathbut az-zina bi sharati qat yace tarihin duniya ba a taɓa samun shaidun zina ba haka wanda Allah ya faɗi cikin Qur'ani tarihin duniya ba a taɓa samun an kammu mutum yana zina ba da shaidun ga hudu kuma sun ga haka duk inda ka ji an yi haddin zina to ko ne shi ya zo da kai ne ya ce yayi ko mace ta bata da miji sai ga ciki ya bayyana kaga wannan akwai shaida zina ta yi iya ka da annan ko hmm. iya ka da annan kamar rana da tsakiyar rana mace ba ta da miji duk duniya ba ta da miji kuma sannan ga ciki ko ga ta ta haihu ma to a hankali ai mace eh? sai in <laughs> eh turin cilisa da an kai ba in an samu shaidun cilisa da an kai to shi ma samun shaidun ai in eh, an samu shaidun ta tayatai an kai mata kaga wannan Shukra. ko kuma shuka ko hmm, ana iya shuka kuma <laughs> amma ka shiga shiga nan eh. to amma a shari'a ba a da ce shuka mata an gani da kira a yadda ibn ya ce ba a taba samun zina ta tabbata ba da wannan hanya a ce shaidun mutum hudu kuma kowane su ya gani wa huwa fi waqtihi ko hmm. wa huwa fi waqtihi shi ibn taymiya a zamanin shi ma'ana kamar yana ne a zamani ba a taɓa samu ba to ko a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam duk haddin da an kai ai haddi na na huruci mutum ya ce ya yi zina shi na manya a kai ba a samun ga mutum mutu sun to sun shaida wani ya yi zina da kyar shi na da waya na gana a lokacin sallah wannan ita ce hanya ta ɗaya daga cikin hanyoyin da ake iya tabbatar da zina sai hanya ta biyu wanda shine darasin mu na 86 insha Allah sati mai zuwa insha Allah subhanahu wataala da manni wa karamihi wa tariqu sani da thubut zina ayyukin yuqirra az-zani bi annahu zina shi wanda ya zina ya ce ya yi zina ya faɗi da baki ne ya ba da shaida akan kai ne cewa ya zina akan cewa ya zina ko takardar na ajin nan tambaya rawo ainihin ƙasa oh ko na bayan ƙasa hanya bayan ta ba ina ah, a bayan ta eh mai tambaya ce menene ko ne sitta sitta sayul bukhari da muslim ko da abu dawuda da tirmizi da nasa'i da ibnu majah su aka ce kutubu sitta sai ce ya wace hanya aka bi a tabbatar da sika a ce sika kaga wannan sai ka koma ga littafin ilimin hadisi ka koma ga littafin ilimin hadisi irin alfetul iraki alfetul siyubi da sauran littafan da aka wallafa masu bayani akan wannan fanni don wadda tambayar za ta iya bayanin ta kila in za ka buɗa ga littafin shawarar da za a gani da za a ce a karanta su a fassara suna iya zarta awa biyu na uku ya ce mutum ne ya miƙe daga raka a bai zauna ba ya zai yi ya gabata a cikin gatun risalatun fi su da sa'awi ko in mutum ya miƙe kai ya dawo kai ya dawo ya yi in dai ya riga ya miƙe to ya ci gaba ƙarshe sai shi kabli ya go yawa ba da to sai tambaya ce ta hudu wanda kila sai sati mai zuwa insha Allah subhanaka Allahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh